Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da su ba da fatan kun gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 15 ga watan Yuni na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Yanzu haka Rasha tana da iko da kusan kashi tamanin cikin ɗari na birnin Sajedonetsk mai masana'antu na gabashin Ukraine kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin. Birtaniya ta soke tashin jirginta na farko ɗauke da 'yan gudun hijira zuwa ƙasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bel adama ta Turai. haka kuma za a ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron kasar sannan kuma wasu sun samu rauni a yayin wani ɗauki ba daɗi da aka yi. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wani basaraki a jihar Sokoto da ke Najeriya ya tsallake rijiya da baya bayan da ya kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane har sau biyu a rana ɗaya. shi da dogarin shi da direban shi da yaren shi guda biyu na 'yan masu shekara bakwai shekara goma. sai su bandit suka suka tahi da su bayan sun taba tahiya da su ina jin shi sai kasa tahiya shi sarki sai suka ce to da shi da direba ne da dan shi guda su dawo Wasu al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan dabbarwa tsakanin Ahmad Lawan da Bashir Macina Sharif kan tikitin takarar sanatan Yoba ta Arewa a jam'iyyar APC. ya rike ne don handama yana hangen can kuma ga nan ya rike to amma kaga idan bashir din ya tsaya tsayin daka akan ciwon ne ya tafi akan wannan sanata din ya yi min daidai ina mai goyon bayan shi ɗari bisa ɗari shi ma ya je ma al'umman shi aiki. Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yanzu haka rashi tana da iko da kusan kashi 80 cikin 100 na birnin Sabiodonex mai masana'antu na gabashin Ukraine. Kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin a cewar gwamnan yankin Luhansk Sahi Haide a jiya talata. Yayin da rashi ta lalata gadojin, Haide ya yarda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga Sabiodonex yanzu ba abu bane mai yiwuwa. saboda hare-haren da rashi ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa. ya ce an tura dakarun ukraine zuwa wajen birnin saboda irin manyan makaman da rasha ke amfani da su sai dai haidi ya shaida kamfanin dillancin labaran ap cewa sojojin rasha ba su tare hanyar shiga birnin ba lamarin da ya bai ukraine da damar kwashe waɗanda suka jikkata da kuma tuntuɓar sojojin ukraine da mazauna yankin kimanin mutane dubu goma sha biyu ne daga ainihin mazauna birnin dubu ɗari suka rage yayin da fararen hula ɗari biyar ne suke fakewa a masana'antar sinadarai ta azot da rasha ke kai wa hari Birtaniya ta soke tashin jirginta na farko ɗauke da 'yan gudun hijira zuwa ƙasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa. da yammacin jiya talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsa ɗaya bayan ɗaya. sakatare harkokin wajen ƙasar liz truss ta faɗi a safiyar jiya talata cewa jirgin zai tashi da yawan mutanen da ke cikinsa amma bayan an ɗaukaka ƙara babu wanda ya rage Matakin soke tashin jirgin jiya talata ya zo ne bayan kwanaki uku ana kalubalantar matakin a kotuna. Yayin da masu rajin kare haƙƙin bakin haure da ƙungiyoyin ƙwadago ke ƙoƙarin dakatar da korar. Shugabannin cocin Ingila sun bi sahun 'yan adawa, inda suka yi kira da manufar gwamnati da ba ta kirki ba ce. Tun da farko dai, Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya taka rawar gani wajen kare shirin. inda ya ce za su ci gaba da gudanar da shirin yana mai cewa matakin halattacciyar hanya ce ta kare rayuka da kuma daƙile gungun masu aikata laifuka da ke safarar bakin haure ta teku cikin ƙananan kwale-kwale. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar rasa wasu jami'an tsaron kasar sannan wasu kuma suka samu rauni a yayin ɗauki ba da da ya haɗa su da 'yan ta'adda a ƙauyen Waru na jihar Talibiri a jiya Talata to sai dai dakarun Nijar sun hallaka gwamman 'yan ta'adda tare da jikka da dama. Wakilin Musulun Muna Barma na ɗauke da ƙarin bayani. A sanarwar da aka aike wa manema labarai mai ɗauke da sa hannun ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gwamman babura da motoci sun yi aron gama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen warau a wajejen karfe biyar da minti talatin na asubar talata lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin an shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta a tsakanin jandarmomi da waɗannan mahara kafin daga bisani isowar ɗaukin sojan ƙasa da na saman Nijar har ma da na ƙasashe aminai ya ba da damar fatattakar su sanarwar ta ce jandarmomi takwas ne suka rasu sannan wasu 33 sun ji rauni shida daga cikinsu abin ya yi tsanani waɗanda aka kwantar a asibitocin birnin yamai sannan an lalata motocin toyota biyar da babbar motar dakon kaya guda yayin da 'yan ta'adda sama da hamsin suka sheƙa lahira sai wasu masu tarin yawa da aka jikkata soma madalla an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A Najeriya matsalar rashin tsaro na ci gaba da addabar jama'a ko an ga sauki sai ta sake waiwayowa kuma ba wanda ke da tabbacin tsira daga matsalar. Wannan karan uban ƙasar ba farawa Alhaji Muhammad Alhatu ya tsallake rijiya da baya da domin sau biyu 'yan bindiga suna garkuwa da shi a rana guda. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. 'yan najeriya har yanzu suna cikin fargaba saboda rashin tabbas da matsalolin rashin tsaro ke haifarwa ga jama'a a sassa daban-daban na kasar a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar ko a jiya talata uban kasar bafarawa alhaji muhammadu dalatu bafarawa sau biyu yana yin fitar kutsu daga hannun masu garkuwa da mutane daga hanyar isa zuwa sokoto alhaji nasiru bafarawa kane ne ga uban kasar kuma ya yi bayanin yadda lamarin ya faru ina nan gida sai aka ce ban gashi sarkin rancen ya zo daga isa kan hanyar shi zuwa suka tare shi ga hanya da shi da dogarin shi da direban shi da yaren shi guda biyu ƙananan 'yan masu shekara bakwai shekara goma sai su bandikin suka suka tahi da su bayan sun taba tahiya da su ina jin shi sai kasa tahiya shi sarki sai suka ce to da shi da direba ne da ɗanɗan shi guda su dawo su koma su tahi su amma da waɗanda yara ɗayan shi guda biyu kanana. za su wuce da su shi kuma sai yana sokoto mun zo dama ya zo asibiti ne ga likita to sai ga kuma maimakon tun daga wayan nan yara kanana an tayi da su bare ya koma gida ya ji ya za a bincika kan hanya ta ta komawa sai sake hanya sai bi ta samun birni da ya bi ta samun birni shine sai kuma suka aka sake tare shi wannan hanyar aka tafi da shi da direban da dogarin shi ina jin da kuma ma har wani dan siyasa ina jin wani dan takarar siyasa amma dai I'm not sure of kowane ne shi ma an tafi da shi gaba ɗaya aka tafi da su shi yanzu sun sake shi mun samu labarin sun sake shi ko saboda yanayin eh, lahiyar shi ne kafin wannan harin ma a satin da ya gabata mahara sun tara hanyar ta isa zuwa sokoto a dajin gundumi inda harin ya rutsa da iyalan basaraken akwai mata ce take na asibiti sai eh, abokan zamanta ta zo ta ganta na asibiti bayan ta ganta za ta koma suka tare su na hanyar gundumi din an kai sun ka halbe su ita eh, wannan halbin da suka yi shi a sanadin mutuwarta. Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a Sokoto ASB Sanusi Abubakar ya ce da yake harin bai jima da faruwa ba zai bincika zai kira daga baya. sai dai kawo zuwa hada wannan rahoton bai kira ba watakila saboda wuyar samun hanyar sadarwa a yankin na isa yankin na gabacin sokoto dai ya jima cikin wannan matsalar kuma har yanzu matsalar ta ki karewa duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka. Honorable Abdullahi Muhammad Tsamaye tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni ya ce lamarin rashin tsaro dai su kam sun rasa yadda za su yi domin mutane na ci gaba da shan ukuba daga 'yan bindiga. Mun sabon birni da isa san ce mai kowa shan waya na gaba da shanin tsaro. Shi idan talaka ko kuma idan mutum bago ne bai iya zuwa gona ta yayi noma yaya zai mai da hankali ga ya tsaya zaɓe wani kaga dole akwai buƙatar a samu cikakken tsaro wannan yankin na gabacin sokoto ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan yankuna da suka yi bankwana da tsaro a najeriya kuma har yanzu ba tabbacin lokacin da tsaron zai dawo duk da yake mahukunta suna cewa suna kokarin dawowa da zaman lafiya a kasar sai dai ba wanda ya san lokacin da za a samu zaman lafiyar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga fili Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Akalla mutane bakwai ne suka mutu a rikicin baya-bayan nan da ke da nasaba da ta'addanci a arewacin Mozambique a cewar majiyoyin cikin gida jiya talata, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane dubu goma ne suka tsere daga gidajensu. An kai har-har a lardin Delgado mai arzikin iskar gas, inda mayakan 'yan ta'adda suka kaddamar da har-haren da ya wuce gona da iri a shekarar 2017. Lamarin da ya haifar da wata tawagar soja a yankin a shekarar ta gabata, wanda ya maido da yanayin tsaro. An fillaka wannan mutane hudu a wani ƙauye mai nisa na Northfield. kamar yadda mazauna yankin da suka firgita suka gudu suka kuma shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP. Mutanen Natufil sun ɗauki hotuna don haka mun san hakan ya faru. Antonia Kalimuka ya shaidawa kamfanin AAP ta wayar tarho. A ranar Larabar ta gabata ne wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sai kashe ma'aikata biyu a wata mahaƙan ma'adanai mallakar ƙasar Australia mai suna Triton Minerals in ji kamfanin. daga ƙarshe 'yan majalisar dokokin amurka za su iya kawo wani kunshin ɓangarori biyu na tsaurara dokokin mallakar bindiga a zauren majalisar dattawan amurka a farkon wannan makon shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer ya faɗa manema labarai a jiya talata shuma ya ce yarjejeniyar wani abu ne da mutane da yawa suka yi imanin ba za ta yiwu ba 'yan makonnin da suka gabata amma 'yan dimokari da ɗimbin 'yan republican sun ce dole ne mu gwada 'Yan jam'iyyar Democrat goma da 'yan Republican goma sun amince a ƙarshen mako kan tsarin yarjejeniyar da idan aka cimma matsaya za ta ba da tallafin kula da harkokin tsaro da lafiyar kwakwalwa a makarantu tare da ƙarfafa gwiwar jihohi wajen faɗa dokokin mallakar bindiga. Shuma ya lura da cewa kunshin zai wakilci mafi muhimmancin ƙoƙarin majalisa game da dokar mallakar bindiga tun bayan dokar biredi da aka yi wadda ta sanya lokaci na jira har na kwanaki biyar a kan sayan bindiga shekaru 28 da suka gabata. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu da batun siyasa bayan kammala zaben fidda gwani a Najeriya kama daga 'yan majalisar dokoki har ya zuwa shugaban ƙasa. Yanzu a iya cewa kallo ya koma sama na manyan jam'iyyu da za su fidda wanda za su yi musu takarar mataimakin shugabancin ƙasa wanda ake ganin cewa hakan na iya zama babban ƙalubale a gare su. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. yanzu dai a iya cewa babban jam'iyyar adawa ta pdp wannan tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku abubakar na nuna ta nazarin wanda zai masa takarar mataimakin shugabancin kasa na neman kuriya a wajen wasu bangarorin najeriya yayin da bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc da ya kasance dan takaranta na shugaban kasa shi ma na fuskantar makamancin matsala dan dukkaninsu sun fito ne daga shiyoyi daban-daban amma mutane da masu karfi ta fannin siyasa wadda dukkaninsu ake ganin cewa wannan shine irin siyasa da za a yi ta na farko da sai sun ɗauko mutum mafi karfi a sassance kafin su samu kuriyar wannan shiya yanzu dai waɗannan 'yan takara na zayyacin sauran jam'iyyun adawa da su mara masu baya don ganin cewa sun samu nasara a zaben uku. ko da shige dukkanin jam'iyyun biyu na fuskantar koke-koke a wajen magoya bayan su wajen zaben da guni da wasu suka nuna kin amincewarsu game da haka yayin da wasu daga cikinsu suka fice suka bar jam'iyyun an dai samu karfa-karfa a wajen wasu gwamnoni da dama na kokarin dasa wanda suke goyon bayan su sai dai a kasari sukan samu turjiya a wajen al'ummansu har ma sukan buge da yi masu shewa. da alamun sauran jam'iyyun adawa ba kasafi ake jin su ba don saboda masu gidan rana wanda ko yakin neman zaben ba su samu zaga wasu jihohin jam'iyyun ba haka zalika jaridan daily nigeria da ta ambato wata turka-turka da ke aukuwa a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc wato a tsakanin mutum na uku a tarayyar najeriya kuma shugaban majalisar dattawa na tarayyar najeriya sanata ahmed lawan da kuma wanda ya ci zaben fidda guni na jam'iyyar apc alhaji bashir macinama na gimika masa tikitin sake tsayawa sanatan da alhaji macinaman ya yi bisa bayanan bayanai da ke fitowa na nuni da cewa sanata ahmed lawan ya sayi tikitin ne na tsayawa takarar shugabancin kasa da kuma dan majalisar dattawa wanda ya mika ma alhaji bashir majinama tikitin tsayawa majalisar dattawa kamar da yadda wasu 'yan siyasa ke yi amma daga bisani alhaji majinama ya ce ba da shi ba gada kotu dan kuwa shi ya lashe zaben fidda kuni na jam'iyyar apc na disney tv sanata ahmed lawan ta wayar tarho amma da alamu wayarsa a kashe na kuma tuntubi alhaji majinama sai dai bai amsa kiraye-kirayen da na dinga yi masa ba na kuma aiki masa sakon ta kwana amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wata amsa daga gare shi haka zalika shi ma shugaban majalisar dattawan sai dai wani bayani na nuna da cewa waɗannan mutane guda biyu da gwamnan jihar yobin da kuma wasu jigajigan jam'iyyar apc suna ta gudanar da tarurruka daban-daban don ganin cewa an shawo kan wannan lamari da ke nemowa zaman tamkar karfin kafa da alamu dai ana iya samun irin waɗannan takaddama a tsakanin masu riƙe da mugami da kuma magoya bayan su na da ta bakin wasu al'umma shi da arewa masu gabacin najeriya game da wannan sabon damuwa tsakanin shugaban majalisar dattawa sanata ahmed lawan da kuma alhaji bashir macinama ga dai abin da suke cewa a sunana ibrahim gwamnan shaliza ba yadda za a yi ka zauna a wurin shekara ashirin yanzu duk bata ishe ka ba ka tashi kuma kana hanga to da da in ya samu shugaban kasan sai a yi shine kuma zai kawo wani wanda zai sa a zaman uh, uh, uh, bashir macina kuma zai ci amanan su idan har ya mayar ma ahmed lawan sunana tijjani usman bello a nan garin maiduguri ya rike ne don handama yana hangen can kuma ga nan ya rike to amma kaga idan bashir din ya tsaya tsayin daka akan cewon shine ya tafi akan wannan sanata din ni yayi mun daidai ina mai goyon bayan shi ɗari bisa ɗari shi ma ya je ma al'umman shi aiki ni suna na Ibrahim wannan jama'a ne suka yi wannan zaɓin daga kasa har zuwa inda aka samu yanzu idan wayansu kuma wanda ana ce musu ko jigon eh, jam'iyya ne ko na fati ko na wani abu sun zo da suka ce mu cire wannan musawa nan daga nan fa gwamnatin da aka kafa zai fara rasa karbuwa na jama'a haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA a akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Rikicin mulkin karɓa-karɓa ya ɓarke a jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Taraba. A jihar Kebbi kuma an raba gari tsakanin gwamnan jihar Atiku Bagudu da tsohon gwamna kuma babban jigon siyasa Adamu Aleru. Jama'a Assalamu alaikum. Bayan kammala zaben fitar da gwani na 'yan takarar gwamna a Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar ta tsere shugaban jam'iyyar na jihar Kefas Abu a matsayin ɗan takararta na gwamna. Rahotanni sun bayyana cewa Abu wanda ya fito daga yankin arewacin jihar yana da goyon bayan tsohon hafsan sojin saman Najeriya Theophilus Danjuma. juma to sai dai lamarin bai yi wa wasu 'yan yankin kudancin jihar daɗi ba musamman magoya bayan jam'iyyar ta pdp waɗanda ke ganin kamata ya yi a baiwa yankin damar a yanzu kasancewar gwamna mai ci yanzu darius ishaku da zai kammala wa'adinsa na biyu ya fito ne daga yankin arewacin jihar wannan lamari dai ya sa masu korafin shiga jerin zanga-zanga da tattaki domin nuna rashin amincewarsu kan lamarin. Sunana Anderson Emma abin da ya taso muka yi protest shine abin da aka yi mana a Taraba ba yi mana adalci ba. Ya za a yi a ce a eh, Darius daga Southern Zone ne ya gama gwamnansa. Amma mu abin da ya bamu zafi shine da ciwa ya zo ya sake nuna cewa shi in ba yi wannan ba za samu matsala. Me yake nufi shi ya kawo Darius an hakuri an yi sa yanzu kuma ya sake ya kawo cewa a yi kefas ko kuma a yi a zaba cikin biyu dukansu nan yan southern zone ne me yasa bai fito ya ce eh Ayi yi wani dan northern zone a cikin mana na. lai salihu hamidu ko a matsayin ku na yan jihar taraba mm. shin yaya kuke gani ne wannan abin zai haifar da da mai ido kuwa ba zai haifar da da mai ido ba shi wanda yake jagoranta yake cewa shi yake kawo wanda yake so a nan jiha ya kamata idan bai adalci ne shi zai zo ya zanna da manyan mu da talakawa da yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati shin wanda na kawo muku da akwai abun da ya muku na ci gaba eh akwai kamar kowa na ku tunani wa kuke zargi ne da da ya muku wannan karfa karfa tiwa dan juma ta kunshi yake fada kowa inda magana take tafiya kenan hakan ta sanya wani bawan Allah mai suna Alhaji shi ma ya mini karin bayani wannan zalunci ne kuma kashin dankali ne babba kan garami wanda ya fi karfi ya danne mara karfi to abin da ake kokari a mana a wannan kenan amma bisa yarjejeniya a tsari da aka dauko wannan bangare su yi wannan bangare su yi to asali ma kowane shashi yayi sannan kuma wannan tenuwa ya kamata wannan na wannan bangaranci ne to sai ya zama kuma wanda ta yi wasu suka sake ta maimaita ita kaga wannan zalunci ne bai kamata ba to kuma ana kokari a rushe wannan kuduri da aka zantar domin samun zaman lafiya a cikin al'umma to ke wannan al'amari ya shafi jam'iyyar PDP na jihar Taraban a yanda take kokarin da fafar babban zabe na shekara ta 2023 hakan ta sanya na tuntubi jami'in hurɗa da jama'a na jam'iyyar PDP na jihar Taraban kana magana da kakakin PDP eh, a jihar Taraba mai suna Nitaran Irama ban san da wata yarjejeniya wadda aka yi game da mulkin gwamnan Taraba yawa ba amma za a iya ce don kewa a shiga kwaya su tunani wanda zai iya kawo zaman lafiya tsakanin al'ummar taraba wannan dai ba yarjejeniya ba ne balle a ce an yi yarjejeniya zuwa rusa. a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya kuma daga ƙarshe tsohon gwamna kuma babban jigon siyasa a jihar sanata muhammad adamu aleru ya fice daga jam'iyyar apc mai mulkin jihar zuwa pdp aleru ya ɗauki matakin ne bayan da ya zargi gwamnan jihar abubakar atiku bagudu da yin kutun-kutun na ganin cewa dukkan 'yan takarar mukamai daga bangaren na aleru ba su kai labari ba a zaɓukan fitar da gwani da suka gabata hatta shi kansa alerun bai sami takarar zarcewa a kujerar majalisar dattawa ta kebe ta tsakiya da yake kai ba domin kuwa gwamna gudun ne ya ɗare kan takarar bayan kammala wa'adinsa na biyu kan karagar mulki a can baya dai alero da magoya bayansa sun sha kokawa akan yadda suka ce gwamna bagudu na yin kaka gida kan lamuran jam'iyyarsu ta apc da kuma yunkurin shafe duk wani da ke nuna goyon baya ga tsohon gwamnan inda a yanzu suka ce tura ta kai bango sani dododo jigo ne a jam'iyyar ta apc da suka sauya sheka tare da sanata adamu aleru tun lokacin da aka zama na masu ruwa da tsaki ka gada abin da ya kana duk abin da an kai alkawali ba shi aka yi ba aka komo muka ce to in haka nan ne za mu zo mu na ofis na daban don inda jama'a mu za su samu sarewa nan da an ka ciccire baya wannan zama na cewa a mai da kowa aka ki mayar da su ofis din ma muka zo mu buɗe aka hana mu muka sake komowa muka ce to bari mu zo mu zauna da mu da mu a zauna a yi sulhu bisa ga kwamitin da ita a uwar jam'iyyar ta na ƙasa aka yi zaman kuma aka zo abin a gwamnati ta ƙi ba da dama a yi wannan zaman aka sake ɗaukan mataki a na cewa ba a kira gwamnoni na arewa zanna da kuma ita uwar jam'iyya a haɗa gaba ɗaya aka yi kuma abin kuma ya ci tura kai yau watan mu tara ana biya domin a samu a samu maslaha tsakanin bangaren wanda da bangaren da na damu da al'umma ado da mallama hankali amma abin ya faskara to kaga ashe wannan tun da ita siyasa ba bauta ba ce apc ba wahayinta an kayo ba da sama a shi kaga babu dalilin da mutum zai zama a ce bai da mutunci magoya ba ne ba su da mutunci kuma ƙarin gashi kuna aka zo a zaben da an kai na ɗan takarar gwamna na yadda gwani aka dubi mallama hankali sanar shugaban majalisar masu rinjaye ta kasa wai aka cewa ya samu sai to kai wannan ma aikin hankali na to ashe kaga idan aka ce ba a yi da kai a nan sai ka kara gaba to sai dai ɗaya daga cikin hannun daman adamu aleru na tsawon lokaci kuma ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta apc sani zauru hukuma ya ce duk da yake ba su ji daɗin yadda lamarin ya kasance ba amma shi bai ga dalilin sauya shekar zuwa pdp ba saboda pdp din nan hakikanin gaskiya farko da ba a kusanta da ni da dododo abinda da aka kakon wani fata mun ɗauko apc to allah da iko ne taimake mu allah samu ka samu gwanna a ciku ba gudu daga nan mai girma su zata adamu aleru shi ma ya komo apc muka shiga eh, ci gaba da neman jama'a Allah da shi ne ya sa Tiku Babudu ya samu gwanna Aliyu shi ma samu sanata. To, mulki na Allah ne, sannan duk abin da aka samu duniyar da ɗayan darajar siyasa ce Adamu Aliyu Allah mai ita, ɗayan darajar ta ga mutane Adamu Aliyu Allah mai ita. Saboda haka ni na tambayi mai girma gwanna jihar Kano. Yaya an kai ba a shirya da Aliyu ba, har ya kuma bi ya ce to shi wallahi tsakanin da Allah ya so ba liru sanata amma ba a san wanda an kai bai ciki hanyar bai rika ta sanata ba saboda yana jin nauyin adamu aliru shi kuma da tayya na tambaye shi ce shi gwamnan jihar kabi ya karanta shi shi kuma ba wanda za a iya ci ma gwamnan kabi mutunci in Allah da duk abin da aka ko bai samu gwamna ba zai komo a zanna lahiya da ya siyasa lahiya lau to sai shi kwatsam sai muka ji aliyu ya koma pdp an ka ci dattaya ya koma pdp amma shi sanata adamu aleru ya yi bayanin cewa an kai shi bango ne saboda shi kan shi ya yi bayanin cewa an yi ta shiga tsakani tun daga kwamitin da aka kafa har na uwar jam'iyya da ya taho daga abuja duka an bi kuma an shata abubuwan da za a bi don a tsara amma gwamnan ne ya yi kememe hasali ma ya bi ko ina daga cikin jam'iyya har zuwa zaben da an kai na delegate da sauransu duka ya yi kokarin ciccire duk wani da an kasancewa yana da alaka ko kuma yana da goyon baya ga shi sanata adamu aleru to yanzu ni yanzu ni ba ka ni ni ta ta miki da aleru ko ni ina tare da aleru kun ban ba duk wani shiri shi da ake yi wani shiri da aka yi ba a ciku da aka yi ba kamar yadda ya san shi an matsa da shi an kai mai ko ina don bai ne kun wata biyu wallahi matsa mai an kai aka kai mai ta mu duk wanda a tare da aleru ta shi din ya bakin shi kuma ta yi aleru pdp amma ana ganin kamar wannan ra'ayinka ne watakila kai ne saboda kana ɗaya daga cikin mutanen shi alerun a tun farko wannan ne yasa kake jin ciwo kamar shi gwamnan ma bai koda mu da ficewar alerun daga ita jam'iyyar apc ba kasancewar ba a ji shi ya fito yana bayyana bakin ciki ko kuma alhinin wannan matakin da aleru ya ɗauka ba eh, to ka san shi duk wanda zaki yake da ƙarfi wa'in zaki da ƙarfi bai koma cikin wata shi da kuka don shi aka yare da kai amma shi ga zuciya in ta tona zuciyar mai jima gwamnan jihar kai wallahi na bukatar alalu ga zuciya ne. a yayin da jam'iyyun siyasa suka kammala tsayar da 'yan su na shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a najeriya hankali ya karkata kan fafutukar zaɓo musu mataimaka musamman a jam'iyyar apc mai mulki inda ake cece ce kan zaɓen musulmi ko kirista a matsayin mataimaki to sai dai kuma lokaci ya yi mana halinsa don haka nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku bayani kan wannan dambarwa godiya ga wakilin sashen hausa lado salisu muhammad garba da jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka. To madalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. yanzu haka rashi tana da iko da kusan kashi tamanin cikin ɗari na birnin Sabiodonex ne masana'antu na gabashin Ukraine kuma ta lalata dukkan gadoji uku na fita daga birnin a cewar gwamnan yankin Luhansk Sahi Haide a jiya talata. Yayin da rashi ta lalata gadojin Haidi ya yarda cewa gagarumin aikin kwashe fararen hula daga Sabio Donex yanzu ba abu bane mai yiwuwa saboda hare-haren da rashi ke kaiwa babu kakkautawa. Birtaniya ta soke tashin jirginta na farko dauke da 'yan gudun hijira zuwa kasar Rwanda bayan hukuncin wata kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai. Wadda ta yanke hukuncin cewa akwai hatsarin samun lahanin da ba za a iya gyarawa ba ga masu neman mafakar da abin ya shafa. da yammacin jiya talata ne dai aka tsara jirgin zai tashi sai dai lauyoyin da ke tsaya masu neman mafakar sun shigar da ƙararraki ga dukkan masu neman mafakan da ke cikin jerin sunayen gwamnati don neman hana korarsa ɗaya bayan ɗaya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, a misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. wato karfe bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc